ni sai ka bari ka addabi kowa kai ne gagare ga cuta ga ha'inci gare ga mugunta a ciki na sagagare ga zalunci a ciki na sagagare

wannan lalata da mai sai kama yara ana fama da ku iyayenku ana fama da kokarin mai za a samu wanda za a kai gida dan sarrafa amma ku kun zo kuna tada hankali

Wai Allah no no no wallahi sai an biya ni sai mugaye kawai kun zo kun zuban min da nono. Da kwanci zuba mun mugaye azzalumai kawai masu baki. Yariya Nono na duka suka zuban min. Wayannan masu gudun? Eh. Wannan nake suka zuban miki? Eh duka. Zo mu je zo mu je zo mu je. Zo mu je zo mu je. ilaha ce da na kuka wallahi wallahi sai sun biya mu ai mun san tattara wannan abin ya zama mana shaida wallahi sai sun biya cabbi zan tattara mu je ai wallahi ban san ne ma mun je ce sun biya ku ma za a ce ma ba za a biya ba kai kuma kuma sa da kuka yi wallahi kawai muna cikin tafiya sai suka zo suka baran mana gauduwan mu ai mu muka biyo su kun ga ita ma ta karɓa ta asara kuma kun karɓa asara yara ne ƴaƴan yara goron asara suke rabawa kin ga ta karɓa ga hukumi kun karɓa dama ni na tun da mana na karɓa nawa amma wani wannan biye biye ya ishe ni ai wallahi sai ya biya ke ake san gidan sai ku na san to sai ku san gina za ku wallahi gidan su za to sai ku sai ku tafi mu je gidan ni zuwa zan umma shiri zuwa zan umma shiri kar kar kar je su afkawa masu masu masu bangunan nan